بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tara albarka yammaci na asabar na kuma takwas ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 24 ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya a ci gaba da karatun littafin risala wallafar ibn abi zaid al-qayrawani Allah ta'ala ya shi da gafara ya rahmishi shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi za mu tashi a darasi na 82 kuma muna bayani ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen layya da yanka da farauta da sauran abubuwan da malam ya zayyano so muna magana akan abu na farko shi ne abin da ya shafi hukunce-hukuncen layya Shi ne ibn abizar alkarawani yake cewa wannan ne darasinmu na 82 yake cewa wala yuba'u shay'un min al-udhiyati jildun wala ghayru mun yi wannan a darasin da ya wuce ibn abi zaid Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rahamshi shi yake magana kawai kuce kuce layya yace wa la yubau shay'un min al-udhiyati jildun wala ghayru wa tuwajjahu inda adh-dhabhi ila al-qibla qala rahimahullah wa liyaqul adh-dhabihu bismillah wallahu akbar wa in zada fi al-udhiyati rabbana taqabbal minna fala ba'as bi dhalik qala rahimahullah ibn abi zaid al-qirawani Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rahamshi shi yace alƙairawan ƙairawan sunan gari ne kuma garin a yau yana birnin tunisia yana tunis tunisia shine babban birnin ƙasar ko yana tunisia arewacin afirka kenan garin har yanzu yana nan ƙairawan yana gefen atlantic ocean nan yake cewa wala yuba ba a sayar da wani abu wani abu komai kankanta shi domin she'un na kira ce da ta zo bayan annafiyu kuma ƙa'ida ita ce inda na kira ta biyo na fiyu ta um tana gama komai duk wani abu a jikin dabba ba a sai da shi shay'un komai ƙanƙanta shi hakan nan komai girman shi in dai da sunan sayarwa ne ba a yi kuna ji da yake ko qala rahimahullah min al'adu udhiyati na abin da ya shafi layya na abin da ya shafi layya hakan nan na abin da ya shafi hakika kamar yadda ba a sayarwa ɗaya kenan to hakan nan ba a bayarwa a matsayin lada kun magana ta kamar yadda ba a sai da kafa hakan nan ba a ba da kafa a matsayin lada na ungozoma ko kuma lada na wanzami da ya yi aski ko lada na malan da iyanka ina fatan kuma fahimci wannan da ke ku duk ba a bayarwa ba a ba da kai da kafa ba a ba da jakar mana ba wani abu da ake bayarwa a jikin dabba ta layya ko ta hakika a matsayin lada na wani aiki da aka yi kun fahimci magana ta da ke ko ba a bayarwa saboda haka ko da wani ne ya ba da aran wuka ko ya ba da aran abin nan gatari da za a fasa kashi da sauransu duk ba a bayarwa a matsayin lada kun lura da kyau ko to za ka ga kenan wannan na Allah ne za ka bi yadda Allah yake so a yi ne shi ne ba shatu lahamin ba ce ba suya mit ba ne kullum da ke kaga suya mit abin da ake bukata ka yanka da sunan Allah yawa su wannan akwai kagatin daga shekarunsu da nau'in dabba da ake yi da kaza da kaza ake ta zayyana su to sai ka bambance da abin da ake nufi ƙarar rahimahullah jildun ba a sai da fata wala gairu kuma abin da ba fata ba duk ba a sayarwa in dai da sunan sayarwa ne ba a yi haka na inda sunan bayarwa ne a matsayin lada ba a bayarwa qala rahimahullah wa tuwajjahu adh-dhabihatu inda adh ila al-qibla ana fuskantar da ana fuskantar da adh-dhabiha idan aka ce adh ita ce dabba da za a yanka kun da ke ko adh-dhabiha dabba da za a yanka adh-dhabih abin da za a yanka da shine fa'il bi ma'ana maf'ul fa'il bi ma'ana maf'ul azzabe eh, ai almazbuh abinda za a yanka in mace ce sai ta zama ha in namiji ne sai zama azzabe to abinda ya zama na ya ce ha dabbar da za a yanka ka ganin azzabe azzabihatu dabbar da za a yanka kenan rago dabba ne bunsuru dabba ne kullum da ke ko dan akuya to dabbar yake ya hanka sai a juyar da abin da za a yanka inda zabahi a lokacin da za a yanka ta ilal qibla ta fuskanci alqibla ina son mu lura da kyau ka zama wayan ɗalibi tun da aka fara karatu ba za ka taɓa ji a littafin musulunci an ce gabas ba alkibla ake cewa sai dan kana mutane bayani ne ka ce musu in mm, alƙibla ku ita ce gabas ka ce gabas amma dai a littafi sai ka zance alƙibla sai ka zance al alƙibla to kuma abin da zai taimaka maka shine tun da ba a cewa gabas sai dai a ce alkibla to kenan duk inda ka je za ka nemi ina alƙibla take ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko saboda haka yanzu kana mina kana mina inda za ka kalla wuri ka za ka ke kallo to sai tafiya ta kai ka tripoli babban birnin ƙasar libya ko kuma ta kai ka khartoum babban birnin ƙasar sudan ko kuma akara na ghana shin duk wuraren da kake kalla kalla ƙasar ku haka ake kalla a can kun fahimci magana ta da kyau ko to alƙibla ake kallo in za a yi sallah alƙibla ake kallo haka nan dabba da za a yanka in za a yanka ta alƙibla ake juye da ita qala rahimullah wal yaqul adh-dhabih sai shi mai yankan ya ce bismillahi wallahu akbar wannan shine karatun yanka wannan shine karatun yanka bismillah wallahu akbar in ma ka tsaya akan bismillah yayi in ka ƙara bismillahi wallahu akbar da yayi duk mun yi karatu da nau'ukan su a darasin da ya qala rahimahullah wa in zada fil udhiya idan alayya ya ƙara da cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ubangijinmu ka karba daga gare mu qala rahimahullah fala ba'asa bi zalik babu laifi akan haka babu laifi akan haka ma'ana idan ka zo layya kana da maka ce bismillahi wallahu akbar rabbana taqabbal minna kwana ji da ke ko in ka ce bismillahi ta yi in ka ce bismillahi wallahu akbar ta yi in ka ce bismillahi wallahu akbar rabbana taqabbal minna taqiyayi qala rahimahullah wa in zada fil udhiya idan ya kara alayya kenan rabbana taqabbal minna ba a kara ta sai alayya kun gane magana ta da ke ko in zaka yanka dabbar da zaka ci a gida zakara zaka yanka ko agwagwa ko ko sa za ka yanka ko ya ake ba za ka kala rabbana taqabbal minna ba za ka tsaya ne akan bismillah wallahu akbar bismillah lokacin da za ka dajira kenan kullum da ke ko jini na fitowa suka ce wallahu akbar ana gama yankan rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana domin Allah ta'ala ce lan yanala Allah alhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum lan yanala Allah alhumuha jinin naman bai taɓa kaiwa ga Allah wala dima'uha jinin bai taɓa kaiwa ga Allah walakin yana yanaluhu taqwa minkum sai dai abinda yake kaiwa ga Allah shine jin tsoron Allah da yasa ko kai ko kuma lan yanala Allahu luhumaha wala dima'aha aqra shari'a Allah bai buƙatar naman Allah bai buƙatar jinin kaga sai zama al-luhum ya zama maf'ulun bihi kenan ina fatan kun fahimci wannan da ke ku abin da Allah ta'ala yake bukata daga garin daga gare ku shine a attaqwa jin tsoron Allah da Allah ya sa ku yi shine abin da Allah yake so ku ji tsoron shi subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah fala ba'sa bi zalik babu laifi ba wai yana nufin babu laifi ko kai ko ba kai ba ana nufin yin mustahabbi ne in ka kala da rabbana taqabbal mina ka aikata mustahabbi wannan shine inda muka tsaya darasin da ya gabata قال رحمه الله ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل قال رحمه الله وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل قال رحمه الله وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيف yanzu mun zo kan maganar bismillah hukuncin bismillah tunda malam ya ce wal yaqul zabihu bismillah sai ya ce bismillah qala rahimahullah wa man nasiya tasmiya wanda ya manta ambatan Allah shine a tasmiyatu ay qawlu bismillah in dai ga an ce a tasmiya ana nufin ka ce bismillah ne in ga an ce basmala shine ka ce bismillahir rahmanir rahim kun gane wannan da ke ko to da zaran ga an ce wa tasmiyatu to fasara shi shine da cewa bismillah kun da ke ko kafin ka ƙara bismillahir rahmanir rahim sai kana da dalili kun gane ko in ka ce wa tasmiyatu da ambatan Allah shine ka ce bismillah in ga zan wal basmala da cewar bismillahir rahmanir rahim so kowanne sai ya gane me suna ta kuma mai ce siga idan an ce a tasmiya siga ta bismillah sai a ce wa tasmiya da ambatan Allah ko ambatan Allah sai ka gaya ma wanda kake biya ma ya ake ambatan Allah in ba ka ba sai ya dauka cewar bismillahir rahmanir rahim ne sai ka ce bismillah wal basmala da yin bismillah sai ka ce bismillahir rahmanir rahim in ba ka ba sai ya dauka bismillah ake nufi haka sai ya fassara basmala da cewar bismillah to basmala bismillahir rahmanir rahim tasmiya bismillah qala rahimahullah wa man nasiya tasmiya wanda ya manta bismillah lokacin da zai yanka dabba fi zabhi udhiya a lokacin da zai yanka layya qala rahimahullah aw ghayriha ko ya manta bismillah a lokacin yanka wata dabba da ba ta layya ba ko ta hakika kuna ji da kyau ko ta walima ko ta ci a gida ko ta kaza dabba dai da mutum zai yanka ƙa'ida ne ya ce bismillah sai ya manta bai ce ba ƙala rahimullah fa inna hatu ukal za a ci za a ci mutum musulmi zai yanka dabba sai ya manta cewa bismillah za a ci ƙala rahimullah wa in da tarka tasniya in kuma ya bar ambatan bismillah din da gangan shi ba zai ce bismillah ba lam ukal ba za a ci ba mun gane bambancin hukunci guda biyu ba za a ci ba in mantawa i za a ci inda gangan ne ya ce ba zai faɗa ba ba za a ci ba ina fatan kuma hito wannan da ke ko idan zuwa i da wuka ya ce kai wuka tana da kaifi fa bari ya gwada ya gwada mai kenan e bari ya gwada ya gwada kaifin wukar ko yana gwadawa a dabba sai ta yanka ba za a ci ba domin bai yanka da ni bai sa da niyyar yanka ba haka abdul alqadi abdul fatah ya faɗa alqadi abdul wahab ya faɗa cikin atalqin so ana buƙatar niyya yankan da zai da niyya zaka yanka ne rike wutar wukar da niyyar yanka zaka yi ba wai da niyya zaka gwada kaifin wuka ba so za in da niyya in da niyya gwada kaifin wuka ne ka yanka ba ta yanku ba ta zama mushi dan an rasa niyya kullum da ke ku so da ka dole a kula da niyya قال رحمه الله in تعمد tarka tasmiyati lam تؤكل idan ya bar ambatan bismillah da gangan ba za a ci ba kenan yanzu ka an fara zayyano wuraren da dabbar da za a yanka da ba za a ci ba ga ta an yanka ba za a ci ba daga ciki wacce mai yankan ya ya ki ambatan sunan Allah da gangan kullura da ke ko ya ambatan sunan Allah da gangan daya ko kuma wanda ya ambaci sunan wani Allah wanda ya ambaci sunan wani Allah lokacin da zai yanka shi ne Allah ta'ala ce wa ma uhilla li ghairillahi bi da abin da aka daga aka daga shine uhilla da abin da aka daga sunan wani Allah aka furta sunan wani Allah lokacin yanka ita ma ba za a ci ba nasu wani bawan Allah yake fara ce shi bai taba ji ba bai taba gani ba wani mutum ya ce mai zo ya zo ya danne mishi zai zai yanka dabba ya danne mishi dabbar zuwa yi ma'aikatarsa yana ta faɗan al'ajibin da ya gani jiya san mutum ya je ma'aikata zai ga kusan firarrakin kenan da ake yi yake faɗa a ma'aikata shi babban abin al'ajabi da ya gani shine wani ya ce mai zo yanka ya zo ya danne mai dabba zai yanka ya zo ya danne mai ya ji ya yi abin da zai faɗa ya faɗa ya faɗa daga ƙarshe zai shi ibrahim ya faɗa ya yanka dabba kaga ta yi mushi ko shi ibrahim ba zai ci ba ƙarshe kenan ko shi ba zai ci ba ta yi mushi wannan mushe ce Allah ta'ala ya sauke so da haka dole duk abin da aka faɗi sunan wani Allah a kai ba za ci ba ko zuwa iza yanka ya ce Muhammadu Rasulullah Allah ba za ci ba ba za ci ba haku san dai shaida ne ko ce Muhammadu Rasul ba za ci ba dan cewa ake ka faɗi sunan Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq kar ku ci abin da ba a faɗi sunan Allah akai ba ga duk sunan wani da aka faɗa wurin ya dabba ba za a ci ina son magana wannan da kyau ka san duk wani wanda za a faɗa maka darajarsa ka san matsayinsa ko baka san matsayinsa ba ka san darajarsa ko bata kai ko baka san darajarsa ba ka san dai bata kai ta ma'aiki ba ko kai ka san wanda ake gaya ma bata kai ta ma'aiki ba shi ma wanda yake gama ma din indai musulmi ne ya san cewa darajar wanda yake faɗa bata kai ta aiki ba ko yawwa to haka ma'aikin Allah ba faɗin sunan shi lokacin da za a yanka dabba sallallahu alaihi wa sallam in kuma mutum ya faɗi sunan manzan Allah lokacin da zai yanka dabba ba za a ci ba ba za a ci ba dan ta yi mushi Na Allah ta'ala ya nassanta wa ma'uhilla li ghairi lahibi da yake zayyano dabbobin da ba za a ci da haramun in ka sai a kiyaye wannan da kyau sanin hukunce-hukuncen yanka wajibi ne قال رحمه الله wa kazalika inda irsalil jawarihi hakan nan lokacin aika aljawarih dabbobi na farauta ala shaidi akan dabbar da za a farauta kun da ke ko akwai dabbobi da ake farauta da su so ne aljawarih masu masu farata haka da Allah ta'ala yake cewa fakulu mimma amsakana alaikum wadhkur smallahi alai da yake maganar dabbobi da ake ci al yawma uhilla lakum tayyibat abin nan yas'alunaka ma za uhilla lahum yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakana 'alaykum wadhkuru isma Allah 'alayhi wa taqullah daga dabbobi da ake ake ake amfani da su wurin farauta duk su ma an zaka aika shi zamu zo kan babin farauta in zaka aika zaka saki karan sai ka sake da bismillah kullum da ke ko in kuma tsuntsu ne da yake farauta za ka sake shi sai ka sake da bismillah shine waka zalika inda jawar ne lokacin aika dabbobi da suke yi farauta ala sayd idan ka ce shi shine dabbar da ake farauta kullum da ke ko dabbar da aka kai mahari ita ce asaid aljawar dabbobin da suke yin farautar akwai karnuka a ciki ina fatan kun gane wannan da ke ko akwai shirwa ana farauta da shirwa ko ko duk dabbobi da ake musu training na abin da ya shafi farauta to lokacin da za a sake su sai a sake su da sunan Allah su ma duk idan an an kawo sun kamo duk ana ci qala rahimahullah ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك قال رحمه الله ibn abisar sa'id rahmatullahi ta'ala ne yace wala ba'u min al-udhiya ba ba a sayarwa a abin da ya shafi layya al-udhiya dabban layya wal aqiqa da dabbar hakika nau kenan qala rahimahullah wa nusuk da dabbar da aka yanka a aikin haji hadaya kenan kwana ji da kyau ita ce an nusuk dabba da aka yanka a aikin haji yanzu muna dabbobi uku kenan dabba ta layya da dabba ta hakika da dabba ta hadaya duk waɗannan abubuwa uku ba a sayar da lahamun namansu ƙwalar rahimula wala jildun ba a sayar da fatarsu ƙwalar rahimula wala wadakun hakanan ba a sayar da kaki da ɗinsu kitsansu kullum da ko kitse da aka dafa ko aka soya ya abin nan to ba a ɗebo shi a zuwa dinga yanyan kawo mutane mutala mutala ko lura da ke ko a ɗaura shi a leda ana sayarwa ko kuma a jirge shi gaba ɗaya ce a ko wani mai saya duk ba a yi duk ba a sai da fata ba a sai da kwan sai dai wanda ka ba fata ya samu ya sayar shi ya ci kuɗin ƙalar himullah yanzu mun san me wadak ko ƙalar himola wala asabun hakan nan jijiya jijiya mutum ya ce shi yana son a cire mai jijiyar zai sayar duk ba a sayarwa ƙalar himola wala gairu zalik haka nan ba a sayan ma da abin da ba waɗannan ba duk kun ga wannan ya faɗe ta a can sama yake sake jaddada faɗan cewar ba abin da ake sayawa a cikin dabbar layya ɗaya ba abin da ake sayawa a cikin dabbar hakika biyu na uku dabbar hadaya ba abin da ake sayawa a jikinta قال رحمه الله ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له قال رحمه الله وليس بواجب عليه قال رحمه الله ابن أبي زر القرواني يجي ويأكل الرجل متن يناتي الرجل متن يا شاف متي يا شاف نمجي ويأكل الرجل متن يناتي من أضحيته دقا دبا ليسا إذا أكا ينكا سي أوكا يجي ويتصدق منها كما يبايد وانا أبا أتكين تصدقا afdalu lahu shi ya fi mishi da ya cinye duka kun gane ko da ya cinye duka ya ci a ciki kuma ya ɗiba ya bayar ya fi kun gane da kyau Allah ta'ala cewa iya eh, fa'iza wajabar junubu ha fakulu min ha ku ci daga ciki isa ma ibn hazo yake cewa wajibi ne ma ci daga cikin layyaka na Allah ta'ala ya ce fakulu min ha ku ci kuma umarni ne saboda haka a jikin dabban layyaka iya kokari ka ga ka ɗaukaka ci kun fahimci magana ta da kyau ko qala rahimahullah ta tasaddaqu minha kuma yayi sadaka da wani tsagi na dabban layyar yanzu muna da na ci ɗaya kenan muna da na sadaka biyu kenan sai kuma na kyauta uku kenan shine alqani'a wal mu'tar alqani'a wal almu'tar alqani'a akwai wanda yake shi baya roƙo almu'tar akwai roƙo sai kuma akwai alba'isa alfaqir akwai alba'isa alfaqir akwai alqani'a almu'tar akwai wanda zai ci mana ai da an fito mana da naman layya kun gane wannan da sai a fito da naman layya akwai wanda ya iya furtawa da baki kiyar akwai kuma wanda bai shi dai ya ji ba yana ta jiran dai ga an fito da shi dai bai fito da shi ba duk wasu dai alamu duk ya dai dai bai a fito da su ba to dai sai a fito da shi to kaga naman layya an so samu ne shine ka raba shi gida uku in mun ce rabawa gida uku ba wai ana nufin daidai wa daida ba kun gane ko ya zama na akwai wanda za a ci za ka ci akwai wanda za a bayar sadaka akwai wanda za a bayar kyauta wannan ya shafi soyayye ya shafi ɗanyi duk da sunan shi naman layya kun fahimci magana ta da ke ko ɗaya kenan in an tashi rabo ba wai wanda ya kawo maka za ka riƙe nashi da hannun hagu ba ne kai kuma ka yanka naka da hannun dama ka dinga jin nauyinsu ya yi daidai ba haka ake rabawa ba ina fatan balle a ce ku duba nashi a duba wanne ya kawo kaga ya zama biki kenan so ba haka ake yi ba yanzu ne mana tambaya guda ɗaya na ce al'ummar musulmi ko musulmin mina da wanda suka layye da wanda ba su layye ba wanne suka fi yawa wanda bai sai layye ba kenan duk wanda ya kawo maka alama ne na yi layya kai kuma sai ka kaiwa wanda kake da kyakkyawan zan bai layya ba a dai daɗa dai faɗaɗa abin nan kada a tsuke shi ya zama wani capitalizing haka iya kawai masu hannu da shunu ne suke ɗanɗana abin kun gane wannan da kyau ko ba kana irin wannan ya zama na dai an baka duk wanda ya baka kasan duk wanda ya kawo maka kasan yayi kai kuma sai ka ba wanda kake kyau da tambayi ba kuma an tashi bayarwa ba wai za a dinga fincinawa ba ne wani in ka ɗaga haka in rana ba ta faɗi ba sai ka nemi ga gasken rana ta cikin ina son ka lura da kyau inda za ka yanka raguna ba rago ɗaya ba ko shanu ba sa ɗaya ba ko raƙuma ba raƙumi ɗaya ba ka lura da kyau ko ba zai isar da mutanen garinku ba ka raba musu duka ina fatan kuma mai cewa da kyau to ina laifin ka tashi rabawa ka samu wanda yake kaɗan ɗiba da gwaɗi da nauyi ka ba ko da ba mutane da yawa ba saboda ko da ka ba mutane da yawa ko da tsoka ɗaiɗai za ka raba da shi wani ba zai samu ba kwana ji da kyau ko to me zai hana sai ka raba da dama ta yadda wani in ka kai mai koda bai sake samun daga wani gidan ba ya ishe shi misali nake ko zai shi ma zai iya cire riga ya dauki gatari yana dandaka amma ya kamata mu canza tsarin da ake na na na na rabon ba a ce dole sai ka ba kowa ba nan ba za a samu ba amma ka iya kokari dai ka bayar da gwargwadon abin da ya samu ka ina fatan kun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan ya halatta ka cika aji har ya wuce kwana uku ina fata mai cewa wannan da ke go ya halatta ka ci ya halatta kuma a ajiye a ci gobe a ci jibi a ci shekaran jibi a ci citta a ci citta kaho da sauransu duk ya halatta a ci ya halatta a ci amma a musulunci babu wata dabba babu wani nama a cikin dabbar laye da ake ajiyewa da cewar ba za a ci wannan ba sai ranar ashura sai ranar goma ga watan muharram za a ɗauko shi a yi abincin wai cika cike da shi babu shi a musulunci kun ga yanzu daman da wace niyya aka aji da niyyar wannan sai ranar cika ciki ba a yi shi babu shi a musulunci don kun ga mana ta maganar abin da ya shafi layya baka ji an wari an ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi da wannan babu shi a musulunci wannan wani nau'i ne na gargajiya da musulunci bai zo da shi ba kuma bai amince da shi ba saboda ka sai a kiyaye in an tashi yanka kuma kada a manta da yan uwa na kusa kun da ke ko ɗaya kenan na biyu kuma kada a manta da abokan arziki za ka ga wani ana ta hidin mun naman layya da sauransu sai ga wani ana tare da shi a masallaci ko ana tare da shi a unguwa saboda bai da iyali sai ba a sa cikin lissafi ba ina fatan kun fahimci wannan da ke sai ga dan tsoka ɗaya tsoka biyu ne shi dai haka ya ji unguwa gaba ɗaya ta cika da ƙarshe bai zo gare shi in eh mana ya kamata a sa hankali sosai a kan wannan ina fata mun fahimci in biya mana tun da kasan ba shi da iyali ko bai samu ya je gida tare da iyalin shi ba kaga shi yanzu ba danye za a bashi ba dan wanda aka gasa ko aka soya shi za a dan kunsa a bashi ina fata mun fahimci ire-iren za ga irin wannan lapses din akwai su cikin al'umma sai ga ana tare amma da azumi watan ramadan kunun da za a sha sai ga ya mutum ko kuma kunun da zai buɗe baki abin da zai nuna maka haka shine idan Allah ta'ala ya kai mu ramadan ka fara fito da abincin sahur na mutum biyu mutum uku masallacin ka yadda zai tara jama'a don wani in ya tashi neman abincin sahur zai sai sha wahala wahala sosai zai sha da na kun bayanci wannan da kyau ko wanda bai dan yi wasu yan tafiye-tafiye ba shine zai fahimci sai ga kamar abin nan ne haka sai kar ka manta da ire-iren waɗannan lokacin sahur ko da iya wannan ka mutum biyu mutum uku za ka iya fito musu da abinci wallahi ka ga yadda za su ji daɗin shi dan sai ga inda ake neman abincin sahur nisan shi yafi inda ake neman na buɗe baki to ire-iren waɗannan angul ɗin kada mutum ya wasa da su wurin ayyuka na alkhairi to haka Allah ta'ala ya sa an yi layya duk cikin waɗannan kashi biyun ko dai kashin da ka ware na sadaka damar niyya ce ta bambance su ko kuma na kyauta duk sai ka dan dan dan daure a leda haka tsoka biyu tsoka uku ne duk dai abin da ya sauwaka dai haka kar kuma a tara mutum kashi gaba daya kun gane wannan da ke ko to haka dai sai ga abin ya dan ya dan yalwanta zaidu yayi amru yayi sai ga jama'a kowa ya samu a ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau amma in ba haka ba sai ga mutane ba a sa su cikin lissafi ba yana gari ko bai samu zuwa gida sallah ba ko kuma abubuwa dai haka sai ga shi dai haka ake sallar nan jum ala rahimahullah wa ya ar-rajul ar-rajul ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi mai aure ya shafi mara aure kenan ko tafiya kake yi ko kana halin tafiya ne zaka iya layya ka lura da ke ko kana halin tafiya zaka iya yin layya in ji magana ta da ke ko sai a yanka in ka gada maka tsaya ka saurara ka ci in ka gada maka kuma a rabar da shi ka wuce ina ce rago to ka tambayi waɗanda suke a maka suya suke yi sai dai ya ce to yanzu ai gida za ka iya cewa za a yi za a yi kaza duk ya halatta قال رحمه wa laysa biwajibin alai ba wajibi ne akan sa dole dole dole sai ya ware wani ya ba shi saraka ba ta cewa in bai yi haka ba yi bute ba ba haka bane amma ni an fi so shine sifa na kamala ya ci ɗaya kenan kuma ya bayar da shi kyauta ya ci wani a gidansa ya bayar da wani kyauta ya bayar da wani saraka kuma mun ce ba wai dole ne zai kasa su uku uku ya kasa gida uku ya sa kilo ya ji wanda irin jai wani ba ala rahimahullah wala ya akulu min fidiyati al'aza wa jaza'i shaidi wa nazar masakin wa ma atiba min hadayi tatawwu'i qabala mahalli qala rahimahullah wa ya akulu min ma siwa zalik insha yanzu ya shiga kuma naukar dabbobin da ba za a ci ba kenan kun ga ya zo gangara ka abin da ya shafi layya ina samu mu lura da kyau layyan nan ba karamin al'amari ba ce tunda muka faro darasin nan kun da ake bayanin layya tana hawa dukkan mai iko ne ba wanda ya ce sai mai aure ko banda mara aure dole ne mai kokarin mu cire wannan tunanin a cikin mutane sai ga shi yana da sarari amma bai yi aure ba kai da ganin albashin sa kasa yana da sarari ka lura kyau ko kai da ganin gidan da ya yi a matsayin bayan babbar sallah za a daura aurensa kasan yana da sarari amma kuma wai tunda bai da aure ba zai layya ba wannan ba haka bane layya ba wanda yace sai mai aure ko ban da mara aure mai sarari aka ce ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai raka sai a kiyaye wannan idan mutum ya ayyana dabbar layya to fa ta hau kanta mun faɗi wannan magana wasu malik ibn anas yake cewa ko zuwa iya so dai ana hada-hada lokacin laye dai kawai mutum ya je ya so dabba saura kwana uku saura kwana hudu ai da gani kasan dabban me laye ce ko da bai fada da bakinsa ba ko da bai fada da bakinsa ba sai dai idan niyyar dama asali shi a niyyarsa ya so ne domin ya yi iri ka da ke ko ko domin ya kiyauta zuwa baɗi amma dai haka kawai ne ya so in shuru to daman ko ya san layya ce ya gaji yara gashi suna ce an so layya an so layya ko ba kake ba yau ka gan ba laye bace ce a ah, ba laye bace kiwo zai <laughs> kun gane magana ta to ba a ba a sai da ita in mutum ya sakaci haka kawai ta bata sai ya biya fa in mutum ya daure ta ba inda ya cancanta ya daure ta ba wani ya zo ya kwance ta kuma aka samu akwai galala ta sa to sai ya biya sai ya so wata mun gane maganar yauwa sai ya so wata idan ya so dabbar layya sai ta haihu to fa za a yanka hadda yanni eh kun fahimci magana ta da ke ko <coughs> ai yar tana bin uwan ne yar tana bin uwan ne to ko yar da ya so tun da ya so na farko ba zai sha nonanta ba raƙuma ce ko sa ne ko tunkiya ne ba zai tatsa nonanta ya sha ba ita dabba da ya so domin layya dabba da ya so domin ilayya da ita to ba zai tatsa nonanta ya sha ba wasu malaman suka ce sai dai idan ɗan da take shayarwa ya rage ya sha ya ƙoshi to abin da ya sha ya ƙoshi shi ne mutum zai iya ɗiba ya sha amma zai sayar ana magana ma zai sha ko ba zai sha ba kaga batun ma ya tatsa ya sayar ba ta taso ba ina fatan kun bai ci magana ta da kyau ai mai kasan wani da wuri zai saya wani yanzu nan da muke magana da ku cikin da akira din nan ya riga ya sai san da zai layye da shi ko ya sai ya ya ya da zai layye da shi in yana da sararin na ya so wata ya bar wannan to wai in zai iya zai iya so wata ya canza da wannan eh wani ɗan wacce hada ɗan su sha eh an ce za a yanka shi ne dama yi baka ji bane daman garajen ai idan ana yanka uwar shi ma za a yanka shi ne zai bi ne yi eh eh a ah, ba za a ci ba dai amma zai ciwo ai ina son mu lura mu bambance tsakanin mai hukuncin shari'a da mai kyama da kai kake kyama yawwa ku gane bambancin shari'a da kuma kyama kun gane magana ta da ke ku kalli tana da hukunci-hukunci sosai da sai kuma yadda muke ambatawa قال رحمه الله wala ya kulu min fidiyatil aza ku lura da kyau a aiki hajji da muka fito mun yi maganar abubuwan da in mutum ya yi su zai yi fidiya kamar yankan farci yana cikin harami da hajji ko da umara zai yi fidiya kamar ya huce uh-huh, bai ɗauki niyya ba bai ɗauki ihrami ba zai yi fidiya kamar ya yi aski zai yi fidiya kamar ya yi farauta zai yi fidiya to fidiya ba hadaya ba wannan dabba da fidiya da aka ce zai yanka ƙarar himula wala ya akulu min fidiya tal'aza ba zai ci dabbar fidiya da iyanka ba amma zai ci dabbar layya zai kuma ci dabbar hadaya amma dabbar fidiya ba zai ci ba ƙalar waje wa jaza'i shaidi da dabbar da ya yanka saboda ya yi barna da ya yi farauta kullum da ke ko da dabba da iyanka saboda barna da dabba abin nan eh, saboda farauta da iyi da muka karanta kan mai aiki hajji baya farauta in kuma ya farauta to wajen za abin nan mislu ma katila minan na'am ya kun bi zawa ajali kuma hadin balagal ka'aba to in yi wannan shi ma ba zai ci ba qala rahimahullah wa nazr masakin da dabba da yanka ta domin miskini ya yi alwashi wannan rago na shi zai yanka ne sadaka ga miskinai ba zai ci ba shi miskini ne ya yi alwashin ragon nan nashi zai yanka shi sadaka ne zai yanka shi alwashi ne ga Allah ya yi zai yanka shi ga miskinai sai in ya yanka sai a raba musu kowa ya ci shi kenan qala rahimahullah wa ma atiba min hadi tatawwu'i da kuma abinda ƙwabala mahallihi da abinda ya kasa da abinda ya kasa min hadi tatawwu' da hadaya hadaya na tatawwu'i ba hadaya na na na wajibi ba hadaya na wajibi ita ce hadaya ta wanda ita matu'i ko hadaya ta wanda ita ƙarani kwana jina da kyau ko to akwai hadaya kuma ta tamattu'i ta tamattu'i abin nan ta tatawu'i ga ba tamattu'i ba hadaya ta tamattu'i wajibi ce hadaya ta karani wajibi ce amma hadaya ta tatawu'i ta nafila kawai da yana son yayi ya yanka hadaya ne kamar wanda yi karani kamar wanda yi ifradi kai wanda yi ifradi ba hadaya a kansa kun bai magana ta da ke ko wanda ya ifradi babu hadaya a kansa sai ce zai yi ta ne abin nan kawai neman kusanci ga Allah fila to ire-iren waɗannan dabbobi na hadaya da suka kasa abala mahallihi kafin su kai ga inda za a yanka kulwar da ke ko kafin su kai ga inda za a yanka sai suka kasa shi ma ba zai ci ba kakan sun kasa ba za a yanka ba ne ba zai ci ba ƙalar rahimullah wa ya Kulu min masu wa zalika in sha zai ci abin da ba waɗannan ba in ya ga dama in ya ga dama sai ci abin da ba waɗannan ba cikin abubuwan da ba waɗannan ba ba a faɗi hakika ba eh ba a alayya da man ya nasanta wa ya akulu rajul min udhiyatihi kullu da ke ko ba faɗi hakika ba to yadda ake lissafin naman layi haka ake lissafin naman hakika za a ci a bayar saraka a bayar kyauta kullum da ke ko abin da ake eh wai layya na mai jego ne ko hakika ta mai jego ce saboda haka gaba ɗaya za a yi ne kawai a zo a rataye mata shi kofar ɗaki sai danginta su zo su gyara za a ci lura da kyau ko sai a ba da wani sadaka sai a ba da wani kyauta to nan ne muka zo magana kan abin da ya shafi kan abin da ya shafi layya kuma shine tsaginmu na farko a wannan babi da muke karantawa babu fil duhaya wal zaba'ihi wal aqiqa ala rahimahullah wal zakatu qat'ul hulqumi wal audaji wala yujzi aqallu min zalik kenan yanzu mun je tsagi na biyu na babi din mun je bangare na biyu na babi din shine abin da ya shafi hukunce-hukuncen yanka wancan hukunce-hukuncen layya ne to ko in za a yi layya dole yanka ya zo isa aka dan tattaɓa maganar yanka din amma yanzu zunzurutun babi ne malam ya ware domin bayani kan abin da ya shafi layya abin nan yanka shin wannan yankan na layya ne ko na hakika ne ko na ci a gida ne kullura da kyau ko na 'yan mata amarya ne ko ma na waye kuma kai ake kallo qala rahimahullah wa zakatu az yanka kulubar zalun ne az-zakatu da zayun zakka ku duba inda makharujul huruf suke da tasiri wurin bai wurin fassara canza harafi aka yi sai fasara ta canza saraka ba zai ce wai da zaira da zal duk ma'ana su ɗaya ba azzakatu zaka azzakatu yanka qala rahimahullah wa zakatu idan aka ce yanka qat'ul hulqum shine yanke makogaro wal audaj da jijiyoyi kulwar al audaj na wadija shine waɗannan jijiyoyi guda biyu da ke gefe gefen abin nan ana fata ban fahimci wannan da kyau ko ai za ku ga akwai inda ka yanka dabba za ga akwai jijiyoyi guda biyu ɗaya a nan gefen dama ɗaya a nan ta sama sannan ga makogoro nau kenan uku kenan ga makogoro a tsakiya sannan ga jijiya a nan ga kuma jijiya a wannan gefe ɗin abin da ake a gefen abin nan wuya ko gefen wuya guda biyu to abin da ake nufi da yanka shine a yanke su duka a yanke makogoro a yanke waɗannan jijiyoyi din qala rahimahullah wala yujzi aqallu min zalik in aka yi ƙasa da haka bai yi ba in aka yi ƙasa da haka bai yi ba qala rahimahullah wa in rafa'a yadahu ba'da qat'i ba'd zalika thumma 'ada yadahu fa ajhaza fala tu'kal قال رحمه الله وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل قال رحمه الله من ذبح من القفا لم تؤكل qala rahimahullah ibn abi zura yace wa in ya dahu idan mutum ya dadira ya dadira sai ya daga hannu ba da qata'i ba'd zalik bayan ya yanka sashin waɗannan abubuwa uku da muka ambata summa a'ada sannan sai ya sake dawo da hannun shi summa ya dahu sannan sai ya dawo da hannun shi fa jihaza sai ya sake dadirawa falatu ukal ba za a ci ba falatun kan ba za a ci ba shi yasa yake daga cikin laduban yanka sawa'un yankan da za a ci a gida ne ko yankan layya ne ko na hakika ne ko na hadaya ne ko na fidiya ne ko na didde yanka abu na farko a yi a wasa wukar wal yuhidda ahadukum shafaratahu dayan ku ya je wasa wukar wal yurih dhabihatahu domin a wai a hutar da abin yanka da an yanka da ya huce na farko a wasa abin yanka na biyu kada a wasa a gaban dabbar ba cikin ladabin yanka a wasa dabbar a wasa wukar yanka a gaban dabba nawa kenan biyu na uku ba a yanka dabba a gaban dabba kuna jina da ke ko ba a yanka dabba a gaban dabba saboda ko da layya za a yi raguna guda biyar ne za a yanka ko guda shiro ga suna to sai a yi kokari a samu wani wuri a kare duk wata za a yanka sai a shigar da ita in an yanka ta jinin ya malale sai a kautar da ita sai a shigo da wata ina fatan kun fahimci wannan da sai a kautar da ita sai a shigo da wata amma a ce kawai ga dabba kawai tana gani ana yankawa ana yankawa ana wannan ba tsari ne musulunci ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau sannan abun nan a wanke jinin sai a wanke jinin ya kwaranye saboda wannan jinin haramun ne shi jinin yanka din jinin da ya fito bayan an yanka haramun ne ba a cin shi da Allah ta'ala ce audaman masfuhan audaman masfuhan addaman masfuh shine jinin da ibiyo fi wuka kisa idan an yanka sai a bari ta furzar da jinin gaba daya to ragowar jinin da aka samu a ciki lokacin da ake fida ake gaza ake gaza wannan ba matsala a kan shi kullum dama ai ba a raba dabba da jini ai ba wai hanta kaɗai ba dan in ka ce sai ka cire jinin gaba daya to ɗanɗanan naman da ke ɗanɗanan abin nan ɗin da ke cikin dabbar sai a rasa shi sai ya zama da kawai dusan nama za ka ci in ka ce sai ka wanke ka wanke kai ba ka san ka ga ko kankaran jini a to ai sai ka zama da dusan nama za ka ci ɗan mai ɗan abin nan ɗin mai dan dan sai ka wanke shi ya wuce yayi qala rahimahullah wa in idan ya ɗaga hannun shi ba da ba a zalik bayan ya yanke sashin wannan sun ma'ada sannan ya sake mayarwa ma'ada a'ada yadahu sannan ya sake mai da hannunsa fa jihaza ya sake dajirawa falatu ukal a kenan kun ga dole a koyi yadda ake yanka dan in ba haka ba sai ya yi muku mushi gashi nan ya zama mushi qala rahimahullah wa in rafa'a yadahu in ya daga hannunsa ba da qata'i ba adi zalik bayan ya yanke sashi sai mu duba mu ga yankawa da i ta yanku ba ta gama ba bane ta yadda ko da ya mai da hannu ko bai mai da hannu ba ta gama yankuwa ta yanku ina fatan kun mai wannan da kyau ko yanzu mai da hannun da ya yi ɗori ne akan wancan wannan za a ce kun da kyau za ku iya maimaita shi eh in ta yanku in an yanka ta yanku amma dai kawai ya sake mayewa ne domin ya gawo zai yanke wasu wurare wannan za a ce idan ya daga hannu alhalin ba ta yanku ba to yanzu ya ji mata rauni ne ta zama an natsiha ba za a ci ba kun lura da kyau ko idan ya dadira shine abin da malam ya faɗa idan ya sai ya daga hannunsa da ya daga hannun da iya ashe ba ta yanku ba sai yanzu ya zama ta ya ji mata rauni ne so ku ya mai da hannun shi ba za a ci ba saboda mai ba za a ci ba so ta zama annatiha wacce aka ji mata rauni kuma Allah ta'ala ce wannan tihatu saboda haka za a samu malamin mai yanka ne wanda ya iya kun lura da kyau ko a wasa wuka domin matsala shi ne kare zai ce wukan da aka bayar wata su ba ya dada kada ya kuskure ya daga hannu inda ya riga ya sa tufa a yi ta tafiya qala rahimahullah wa in tamada idan ya ci gaba da yankawa hatta qata ra'asa har kuma ya guntula kai subhanallah qala rahimahullah asaa abin da yayi mumuna abu wal tu'kal za a ci za a ci qala rahimahullah wa in zabaha min al qafa idan ya yanka dabba daga ƙeya ba daga wuya ba iyan kota ta ƙeya lamta ukal ba za a ci ba ashe yankan daga makogoro ake farawa kuma kada a bari ya huce ya zama na ya filla kai din kullum da ke ku in ya filla kai ya muna na gaskiya ba haka aka so ba amma za a ci daga wurin sai mu bambance wurin yanka na daga hannu a kowane yanka zakara fa kuma yazo yana zakara kawai ya tashi yana galo galo galo galo haka eh zakara ko eh to kaga amfanin zuwa makaranta kenan ai shi ne amfanin zuwa shi yasa malam yi bayanin ai daman dan ɗaya biyu ɗaya biyu ana yi ne shi yasa aka yi bayanin a san hukunci ka gane wannan da kyau ko shi yasa aka yi bayanin a san hukunci dan ya zama mushi domin an ji mata rauni duk tabbat da aka ji mata rauni ta yadda ta sanadiyar wannan raunin ko an yanka ta ko ba a yanka ta ba za ta mutu to ko ka yanka katiya ta mutuwa ne ba za a ci ba to ai dama a lokacin bai wanku ba ko ya ce saman wuka ya sa ba ƙasa ba sai da ya jajara sai ya ga ai ba saman ba ne ba ƙasan ba ne ba wurin kaifin ba ne dama ai bai huda ba kun gane ko idan ya zama na bai ji mata rauni ba domin da akwai aka samu dabbar da ba a huda ba amma an lalata cikin in ya tabbatar ba haka ba shi kenan sai ya juya yanka قال رحمه الله والبقر تذبح فإن نحرت قال رحمه الله والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل قال رحمه الله وقد اختلف في أكلها قال رحمه الله والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل قال رحمه الله وقد اختلف أيضا في ذلك قال رحمه الله والبقر سو شانو سني البقر شانو باسابا سا شيني البقرة سانية كينا كوسا نمجي saniya amma albakaru shanu da yawa jinsi kenan walbakaru su shanu tufbahu yanka su ake yi fa in nuhirat in aka soke ta yadda ake soke raƙumi ukilat ya halatta ci ba wani abu kenan saniya tana da na biyu ko a yanka ko a soke wane ne asali yanka ina son ka lura da kyau kullun ka koma asali kar ka zo ka ce da mutane suna yanka ka ce ai kayi karatu yanzu ana ya soki a kawai ka zo ka soki masu abin nan ka haramta musu nama wani ce wani ce dama ana tambaya da mala an wasu fasin eh, sa ne fa aka soke shi za a ci an riga an yi sai aka tambaye ka sai dama ga karatu za a ci قال رحمه الله والبقر تذبح su shanu ana yanka su ne fa in nuhirat in aka soke yadda ake soke raƙumi ukilat za a ci qala rahimahullah wal iblu tunha su kuma raƙuma soke su ake yi fa in zubihat in aka yanka su yadda ake yanka sa lam tu'kal ba za a ci ba sunnan raƙuma shine a soke eh قال رحمه الله وقد اختلف في أكلها malamai sun ƙara ma juna sani akan halaccin ci cin me kenan idan aka yi idan aka yanka wannan da ya ce malamai sun kara ma juna sani me yake nufi shine idan raƙumi suka fada ya fada inda ba zai iya yi wa a soke ba ya fada wani rami ko wani wuri ta da ba zai iya yi wa a soke ba sai dai a yanka kun da kyau ko ya shiga wani wuri da ya riga ya kage. ba zai iya yi wa a soke shi daga nan a fito da shi ba sai dai a yanka don inda aka samu inda yake dai to abu mafi sauki shine a yanka to idan aka yanka za a ci ne inda malamai suka kara ma juna sani da ne inda malamai suka kenan da ya ce da kutu mafi akali ya ba wai yana nufin haka kawai raƙumi yana tsaye a yanka shi sannan a ce waka doktulifa ba sau da ya ce wal iblu tun harfa in zubihat lam tukal kun lura da kyau kaga yanzu fa in zubihat idan aka soke ta ba tare da wata larura idan aka yanka ba tare da larura ba lam tukal ba za a ci ba da qad ikhtulifa fi ha malamai sun kara ma sani a wurin ci in aka yanka da larura kenan in wani dalili ne yasa aka yanka raƙum wanda dalili shine ta fada raƙumin ya fada wani wuri ko ta da ba zai iya yiwa a soke ba sai dai a yanka sai aka yanka qala rahimahullah wal ghanamu tuzbahu su kan daman awaki yanka su ake yi fa in nuhirat lam in aka soke su baza za a ci ba qala rahimahullah wa qad ikhtilifa aidan fi zalik malamai sun kara ma juna sani akan haka irin wancan rago ne ko tunkiya ce ta fada wani wurin da ba zai iya yiwa a yanka ba sai dai a soke ina fatan kun gane ko sai dai a soke to sai aka soke za a ci ko ba za a ci ba shine malamai suka kara ma juna sani قال رحمه الله وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره قال رحمه الله وزكاة ما في البطن ينكن ɗan tayi da yake cikin mahaifiyarsa cikin uwatasa zakatu ummihi yankan uwan ne yankan uwar inda an yanka uwar to shi ma an yanka shi yana ciki ne ai bai fito ba qala rahimahullah idza tamma khalqu idan halittarsa ta cika halittarsa ta cika wa nabata sha'aru gashinsa ya fito saboda haka ana yanka dabba sai aka ganta da ciki ga ɗana a ciki ya halitta shi ta cika gashin jikin shi ya ya ya fito gaba daya ba wai sai an mai wani yankan na daban ba tunda an yanka uwar shi ma an yanka shi sai dai a gyara shi kawai a ci gaba da gashi in yana da rai an same yana da rai sai a yanka kenan an same shi yana da rai sai a yanka shi ba kuma za a buge shi bane kun lura da ke ko sai a kai shi na ji sai mutane suka haka suka ce a ah, eh, kyama ku bambance tsakanin kyama da ya halatta ci kai maka ya halatta ba a ce ka ci ba ci kai ya in ka wani yana ci ba za ka ba za ka yi ba za ka ce mai haramun ba yanzu ana baka bayanin hukuncin shari'a ne eh eh suka kwatsa shi ciki قال رحمه الله والمنخنقة بحبل ونحوي والموقوفة بعصا وشبيها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء قال رحمه الله ابن أبي زر القيرواني كتشوى والمنخنقة دبت أكا شاكيتا أكا ماقوليتا Kulura wacce aka shaƙe aka makure ta ku kiyaye da kyau akwai dabbobi irin wannan wani lokacin aka samu matsala ne ta wurin ah, turke da aka yi sai su harɗe kun gane ko sai su harɗe iza kake ganin ƙwararrun makiyaya sukan dinga duba su ko cikin dare sai ya dinga duba su inda suka harɗe sai a gyara su dan in ba haka zai ka zo ka samu gaba ɗaya ta shaƙe ta mutu wal munkhaniqatu dabbar da ta shaƙi bi hablin da igiya wa nahwi da makamancin igiya kamar ya makamancin igiya watakila ta je ta sa kai ne a wani wuri kun ba igiya ba ne ko danni ne ko tsarnu ne haka sai ta sa kai sai ta kasa fitowa tai tai tai abin ya kasa fitowa har ta mutu ana qala rahimahullah wal mawquza da wata aka jefe ta bi asan da sanda kawai dabba ce ya ga ta fita garke kawai da ya daga sanda ya wulwula ya wulwula sai ya jefe ta qala rahimullah wa shibiha da makamanciyar sanda da makamanciyar sanda kamar me kamar mota mota ta buge ta kullum da kyau ko mota ta buge ta ina jin ku kamar dutse ya ɗauki dutse ya wulwula ya wulwula ya wulwula kawai ina jin ku ko harbi قال رحمه mutu da wata ta gangaro daga sama ta gangaro daga tudu kun bai aka samu wannan ko a gefen rafi haka suna kiwo a gefen rafi kawai sai wata ta rufta ko kan ko gefen gada jirgi sai wata tarafta ta gangara ko kuma kan dutse sun hau kan wani wuri abubuwa da yasa dabba da ta gangaro daga sama shine wal mutaraddiyatu da wata ta gangaro daga sama qala rahimahullah wan natihatu da wata aka soke wata ta soki wata su a junan su kenan qala rahimahullah wa akilatu sab'u da wacce dabba daji ta ce wani sashi nata asabau ita ce dukkan dabba mai farauta to kenan kan ana cikin dabbobi suna cikin kiwo kawai sai wani dabba daji kawai ya kawo hari ya fauci gefen ya kawo ya ɗebi gefen wannan saniyar da ƙyadda aka samu aka kubatar da ita daga cikin wannan dabbar kura ce ko da wani abu ne dai haka wallahu a'lam qala rahimahullah in balagha zalika idan waɗannan raunukan da aka samu sun kai min ha daga wannan dabbar da muke magana sun fi hazihil wuju a waɗannan fuskoki da muka ambata idan sun kai mabalagan wani matsayi na la ishu ma'ahu dabbar ba za ta iya rayuwa da wannan raunin ba ku da kyau raunin da ta ji shaƙewar da ta yi almunhanika kenan za jifanta da aka yi jiban ya sababa ba za ta iya rayuwa tare da shi ba wal mutaraddiya ko ta gangaro daga sama raunin da ta ji ba za ta iya rayuwa da wannan raunin ba haka nan an natiha wacce aka soke yar uwarta ta soke ta wa akilatu eh, sabu'i da kuma wacce dabba farauta dabbobi masu eh, cin nama suka kai musu hari idan ya zama na sun ji musu rauni dabba ta ji rauni raunin da ba za ta iya rayuwa tare da shi ba qala rahimullah lam tu'kal bi zaka ba za a ci ba ko an yanka kun gane magana a haka ce me eh. kuna ji da kyau ko idan ya zama ba za ta iya rayuwa da wannan raunin ba inda an bata kawai za ta mutu ne to an yanka an taya ta mutuwa ne ƙarasa ta aka yi daman ta kama hanya ba za a ci ba eh ubangiji subhanahu wata'ala cewa yi eh, hurmat alaikum almaitatu waddamu wal hamlu khinziri wa ma uhila li ghayri allah bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitu illa ma zakaitu sai abinda kuka samu kuka yanka wanne ne abinda ake nufi abinda kuka yanka ku lura da kyau malam bai kore yankan ba cewa in dai da wannan raunin ba za ta iya rayuwa ba to ko an yanka ta ta ruwa yanka akai amma idan za ta iya rayuwa ku lura da idan za ta iya rayuwa to an yanka yankan ne mun gano wannan da kyau Ali bin Abi Talib yace illa ma zakaitum in dai abin da kuka yanka ko da an yanka ne ta dan shura za a ci <laughs> shine mazhabin shafi'iyya ba a nan bangaren nama gaba ɗaya sai mutane sai kuma shafi'iyya ku lura da kyau na su malik abin da ya samu aka ce ba za a ci ba in dai aka bar mutane a haka za su dinga yanka mushi. sai ka zance ai ta shura sai ga wani daga can gefe ya dan motsa bindin ai ta shura kuma yin ci magana ta da kyau ko to in aka bar mutane a buɗe haka sai su ci saboda haka za ka fahimci kenan idan dai an tabbatar da an yanka ta da ranta za a ci amma a yi hattara da wani shi ne saddu zari'a don in aka tafi a haka zai kai ga cin mushi mutane za su dinga cin mushi kuma ka duba ga a yanka an yanka dabba ce aka aka ta ga hanjinta na a faɗa mu wani yanka za a yi ba shi ne tambayar da kai ba mashin ya taka ko mota ta taka ga hanjin nan a waje duk da an diba a guje an kai asibitin dabbobi sai ga an gyara an abin nan daga in haka gyara aka komai ta ce sai a zo a yanka a ciko ina fatan kun fahimci magana ta rike saboda haka sai ga ana a kawo ka a kawo ka a kawo ka a kawo ka haka wasu fada ragon ya kawai wani rago ya falle a guje ya samu wani a daure fa shi wannan shi wanda ya daura nashi yana ganin nashi za a za a juya ai na dauran nan malam da ya juyo kawai da ki wannan sai gashi ya fara kasa a guji ake cewa a kawuka ka a kawuka naman musulmi kar ku ban naman musulmi ya kwaje haka haka zaka ce kar ku ban naman musulmi ma'ana kaga in an yanka ya zama naman musulmi in ba a yanka ba kuma ya zama na maguzawa a gani haka za ga jirgin ƙasa ya buge shanu da an yi kaza ko an duk waɗannan in dai dabba aka je mata wani yare yare wannan a yi hakara a kansu Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare ga sun zama mushi kenan kuma ana samun su a cikin dabbobi wata ta gangaro daga sama ko wata ta shaki ko wata ta yi kaza ko wata ta yi kaza ko wata ta yi kaza to daga sai a kiyaye sosai da sosai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam آمين ambatan Allah